tukunna hi zan je birnin yanzu dole sai mun zo tare da ita eh, idan hi ba za ta zo ba ni kuma ba zan haƙura ba ehe kina ina wai Yane ne ba abin da aka dafa gida? To, ɗanɗani. Na'am. Wallahi ba abin da na zuwa. To, ɗanɗani wa ike ta wani abinci. Waye zai zauna wani girki yau a cikin gidan nan? Ka san halin da muke ciki a cikin gidan nan ku? Ina mutumin yake, ina mai gidan. To yanzu mahaifinka ya tashi ya yi wani mummunan mafarki. Wanda ya ɗaga mana hankali. Kaga irin abin da nake gaya maka kenan, kai ma ka gyara halinka. saboda duk irin wannan ce ta ja shi ma yayi wannan mafarkin wa menene ni a ba ni fa abin da zai zama wallahi ba abin da zai samu wallahi ke ana updating na rayuwa kawai kin tsaya kira wani Allah Dan kana a gaban nawa saboda baka ganin girma na? Ha? Kamayya. Kana baka gani na da gashi. Eh, Alfa ni wata ce tun da kwani matar babanka. Dole a mutunta ni ko don darajar baba. ke ma an zaki objectin na rayuwa kin gane Allah wallahi Allah nan ugun mutum dole sai ka dinga kamar yadda India take zaki ganin jinsi inda kika sanya mu da muke da gidan wasa auro tsoho kin tsaya kina wani abin na ki updating na rayuwa na je na auri tsoho mahaifin naka kake faɗawa haka ba ne ba Za ka ce mu wai na je na auri tsoho to a haka nake son shi. Allah wallahi. Allah wallahi. Ɗan kana sharafi kana eh? lokaci. Allah. Wallahi ba ka da matsala. Kaji ko? Kaga irin ka gan ko? Na nan ne wallahi. Na nan ne. Na nan nan me? waye na ran nan kuma duk bakin cikin ka ya tashi a iska ga ƙuguna ga na alinu ga ƙuguna ga na abali kuma ga ƙuguna ga na adam e zango na zama dan wasan hausa duk bala'i he na zama celebrity wallahi allah wallahi aikin banza shirman wofi ni na ɗauka cewa za ka ce ka zama hafizan alkur'ani ko kuma ka san masanin fiƙu ko na hau da sauran hadisai ashe kai kana can ne kana harkar shalholiya harkar fasikanci harkar shirme harkar da ya zama tocin in ban da la'anta ga bakin jama'a da kuma da kuma bakin mala'iku da kuma ubangiji me ake muku kai bara na gaya maka baba in kai maganar wai dan fim maza da dan fiyasa gaba ɗaya yan fiyasa sun fi yan fim haɗa maza da mata kana magana wani wai harkar fasikanci dan fim ba fasiki bara in gaya maka kuma duk bala'i sai na samu abin da nake so a wannan abin da na sa a raina saboda haka <laughs> ai kawai dole a ganna a tv allah wallahi maimakon a ce kana salatin annabi kana yin hailala kana kuma gifari kai tunanin cewa larura da ubangiji ya dora ma ita ba ka yi ba sai ya zamanto cewa kai burin ka ya zamanto cewa ka je ka ringa rawar gala kuma barin gaya maka ai yan findin kala kala ne akwai mutanen arziki akwai mutanen kirki akwai kuma hafizan alkur'ani a cikinsu akwai kuma wanda suka san hadisi daban-daban a cikinsu akwai